muka fara bayani akan abin da shafi kalmar tauhidi muka ce kalmar tauhidi malamai magabata su diga sun ba mu ta'arifi shamili wanda ga duk wanda Allah ta'ala ya ba shi adana basira zai fahimci cewa kalmar tauhidin nan aba ce mai matuƙar muhimmanci abinda suke ta'arifin kalmar tauhidi da shi shine huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات cewa kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala ta ɓangaren abin da ya shafi rububiyarsa da kuma uluhiyarsa da kuma al'asma wa sifat kalmar rububiya kalma ce da take nuni zuwa ga eh, Eh, kasantuwar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abin bauta amma sun fi bashi ma'ana akan cewa tauhidu huwa tauhidun rab shi ne tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala abin shafi kalmar uluhiya kalma ce take nuni zuwa ga tauhidu Allahi bi af'ali eh, ibadihi a kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala ta ɓangaren ayyukan bayi a lokacin da bayi za su yi ma Allah ibada ko bauta su kaɗe ta shi cikin ibadarsu da bautarsu hakanan kuma tauhidul asma'i sifat tauhidi ne da yake nuni zuwa ga kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala cikin sunayensa da siffofinsa wani zai iya ce maka to ai suna ce mana kaza bid'a ne to ai yanzu waye ne kasa tauhidin sai ce maka a kawo masa aya ko hadisi waye ce tauhidin kashi uku ya ya kaso to wannan matsala ce da duk wani mai karatu bai jahilci abin da ake ce masa ijtihadi ba ijtihadi kuma kofarsa buɗaɗɗiya ne a duk lokacin da ake da bukatan haka misali ba yadda za a yi mutum ya kawo maka inda aka ce farillan alola bakwai ne sunnonin alola guda goma sha kaza ne babu wanda zai kawo maka ƙur'ani amma kuma babu ayoyin da suka yi ishara zuwa ga haka akwai to ta yaya aka yi aka gano farillan alolan nan adadinsu kaza ne ishtihadi su ake ce musu malaman fiƙihu domin fiƙihu akwai fiqhul ibadat akwai kuma fiqhu na tauhidi wanda suke ce mai fikhul akbar to wannan duka malamai da Allah ta'ala ya ba su rusuhi a ilimi sukan shiga su binciko ababen da suke ganin cewa ya dace da wannan abu a iya suratul fatiha kawai za ka iya samu waɗannan kashe-kashen tauhidi guda uku Allah subhanahu ta'ala yake faɗi bismillahir rahmanir rahim saboda kada aram ya ce lokaci da in yaji ce zai ja aya tabbas za mu ci lokaci awwa Allah ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah dukkanin godiya sun tabbata ga Allah sai ya ce rabbil alamin ubangijin talikai kaga kalmar rabbu ta fito kaga kalmar rububiyya ta fito me yasa ya zama to kalmar rububiyya ne a ce aka ce al'alamin ubangijin al'alamin in an ce al'alamin su ne waɗanda ba Allah ba to ubangijin halittu kaga turan mai tauhidin rububiyya ke karantarwa yana karantar da kai cewa ka kaɗe ta Allah ka yadda Allah shi yayi halittu kuma shi yake ɗaukan tasarrufi ta ɓangaren al'amuran waɗannan halittu to sai ka yi masa godiya ubangijin halittu kaga tauhidin rububiyan ka ya fito ar-rahmanir rahim wannan ubangiji shine mai rahama mai jin kai sunayen wa ka kira sunayensa da siffofinsa saboda ka ce alhamdulillah ka kira suna alami sai ka zo ka biyo baya da ar-rahmanir rahim sunaye sifofi kenan kaga al-asma was sifat yanzu ka kade ta Allah ta ɓangaren abin da ya shafi sunansa na allantaka da kuma siffofinsa na rahama da jin kai maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako sai ka ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in tauhidun me ilahiyya ko uluhiyya shine tauhidin da bayi za su kaɗe ta Allah ciki a lokacin da suke ma Allah bauta ko ibada to kaga wannan ba zai zama bid'a ba me kalmar bid'a shine ya zama abu kirkirarren abu wanda babu shi addini wannan abubuwa duk suna ciki ko suratul fatiha addini ce kuma ita ce mabudin qur'ani ka gani a cikinta kuma ba wanda zai ce maka wannan ba yana nufin rububiyya bane alhamdulillah rabbil alamin ba wanda ya ce maka arrahmanir rahim ba yana ishara zuwa ga sunayen Allah bane sa'annan kuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba wanda zai ce maka baya nuni zuwa ga kadaita Allah cikin me bauta da kuma neman me gudumawa ko wanda wannan aya ita ce sirrin fatiha me yasa ta zamanto sirrin fatiha saboda ita take nuni zuwa ga lallai ga abin da ya kawo ka duniya ko kuma yasa Allah ya kawo ka duniya shine dan ka bauta masa iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa ko wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakon ka. to kalmar ibada kalmar ibada tunda an ce mu kaɗe ta Allah cikin ibada da bauta kamar yadda babban malamin nan Sheikh Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani Allah ta'ala ya masa rahama ya faɗi a cikin littafinsa al-ubudiyya yake cewa in an ce al-ibada huwa kullus huwa kullus kullu kullus min jami'in ko kullus min jami'in shine duk wani suna gamamme lima yuhibbuhu Allah wa yarda na dukkanin ababen da Allah ta'ala yake so kuma ya yarda da su ko yawa min al aqwali wal af'ali na zantuttuka da ayyuka al-zahirati wal batina wanda suke a fili da kuma wanda suke boye to a lokacin da ka samu wani abin da aka ce maka Allah subhanahu wa ta'ala yana so kuma ya yarda da shi kuma abin nan ko zance ne ko aiki to wannan abun sunansa ibada to ba a yin wannan abu sai ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗansa kawai ake yi tunda ka ce iyaka na abudu kai kaɗai muke bautawa to tauhidin nan kamar da malamai suke bayani nau'i ne guda biyu akwai tauhidul mursili tauhidin wanda shi ya aiko da tauhidin shine wa kenan Allah subhanahu wa ta'ala to wannan tauhidi na al-mursil na Allah subhanahu wata'ala shine tauhidul ibada shine tauhidin da zaka kade ta Allah subhanahu wata'ala a ciki wanda kuma wannan tauhidi shi yake nuni zuwa ga bangaren farko na kalmar shahada cewa me la ilaha illallah ka kade ta Allah cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah tauhidi nau'i na biyu shine me tauhidul mursal me ake nufi da tauhidul mursal tauhidin wanda aka aiko shi ya zo ya isar da saƙon tauhidin zuwa ga halittun Allah subhanahu wata'ala domin wanda ya ce to ai an ce a kaɗe ta Allah a kaɗe ta annabi to shi ma annabi bauta masa ake yi ana bauta annabi ne to ya za a kaɗe ta annabi shi ne a kaɗe ta shi bilittiba an fahimta tauhiduhu bilittiba a kaɗe ta annabi sallama ta ɓangaren masa ɗa'a da biyayya kamar da Allah ta'ala ya faɗi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni annabi sallama kuma yi riga ya faɗi cewa ma amartukum bihi fami fa'atu minhum mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu abinda na umarce ku da shi ku aikata ku zo da shi gwargwadon iko abinda kuma na hane ku fa ku nisance shi to wannan shine kadaita annabi sallama ta wajen me ta wajen bin abin da aka aiko shi ba wanda zai zo yawo ya ce maka ga wani tauhidi wai ko a mafarki aka masa wahayi ka karba in ka karba ka zama baka da hankali iya wanda ake karban sakon tauhidi a wajensa shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma'anar la ilaha illallah din kenan ka kadaita Allah ta wajen bauta ma'anar Muhammadur Rasulullah ka yadda shi kadai ne kawai zai zo maka da sakon Allah subhanahu wa to wannan nau'uka tauhidi guda biyu kenan to tauhidi yana da ɓangarori guda biyu ɓangaren farko shine annafiyu korewa wanda wannan korewan an samo ta ne daga me ɓangaren farko na fakara na farko na kalmar shahada kalmar me la ilaha ko sa'an nan kuma abu na biyu shine me alifbat tabbatarwa illallah to wannan ɓangaren abin da ya shafi annafiyu korewa ba ana nufin wai wani don akwai wasu za su yi masa to ai sai an kore Allah makaran kansa yan a kenan za ce ai abin da ake nufi ka kore Allah kwata-kwata da ma duk ababen bauta a ba abin da ake nufi ba kenan ai Allah shi ba a kore shi la ilaha ba wani abin bautawa bi ma'ana kana tabbatar da cewa duk wani abin bauta siwallah laisa bi ma'budin in dai har ba Allah bane to ba za a bauta masa ba saboda ai shi Allah azali ne ba shi da mafari ba dai ka ce to zaka kore shi kakan kore abin da daman da baya nan ne sai aka same shi to sai ka kore shi tun da daman baya nan amma Allah subhanahu yana nan bayan da aka kore shi sai ka tabbatar da shi al ithbat kuma fa shine sai ka tabbatar masa da bautan cewa bayan ka kore duk wani nau'i na ababen da ake bauta musu to sai ka ce sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ka tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala to in da ka kore nan suwa zaka kore kishiyoyi ma Allah subhanahu wa ta'ala ko ba ka bane kore kore kishiyoyi ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda du maganan da ake yi na kore kishiyoyin nan ana magana ne akan dagutu kawai ana magana akan dagutu su ne ake hada su da Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cikin suratul baqara cewa la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay sai Allah ce faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim cewa babu dole babu tilas ga addini babu tilas ga addini me ya faru babu tilas ga addini wani ya ce maka to shi kenan kada ka je kai wa'azi ba abin da ake nufi ba kenan abin da ake nufi kamar da Imam al-Qurtubi ya kawo a littafin sa an samu wasu mutane nasara ko wani daga cikin nasara zuwa annabi sallama sai karbi musulunci to sai zamanto yana da ƴaƴa sai ƴaƴan nan suka ce to su da su yi addinin da aka daura su a kai na yahudancin su ko na ko ko su Allah ce a dama ai ba da a yi takura su a ce shigo tun da yanzu farkon musulunci ne su ɗauki addinin da suke so sa'an nan Allah subhanahu wata'ala sai ya ce wa mai yakfur bi tsaguti duk wanda ya kafirce ma dagutu ko wanda ya kafirce ma dagutu. wa umin billah yi imani da Allah kenan sai ka kafirce ma dagutu kafin fa yi imani da Allah subhanahu ta'ala in ka ce zaka yi imani da dagutu to imaninka da Allah ba na gaskiya ba ne dole sai ka mai kafirce bi ma'ana la ilaha kenan wa umin billah illallah sai ka tabbatar ma Allah ubudiyya kamar yadda kuma ayan gabanta Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur wanda suka yi imani ko shi Allah shine wakilinsu shine majibancinsu amma Allah ya ce wallazina kafaru fa awliya'uhumut taghut kafirai waliyansu majibantan su ne dagutu kaga kenan duk wanda yace zai bauta ma Allah to sai ya kafirce ma dagutu wanda kuma yace yana tada dagutu me ya bar Allah subhanahu wata'ala hakanan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka min rabb eh, bima unzila ilayka ko haka ne ko ehin baka ga waɗanda suke riye cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka ba wa ma unzila min qablik da kuma abin da aka saukar ma kafin kai irin su at-taura injila zabura sufi ibrahim me ya faru eh yuriduna ayyata hakamu ila tagut Allah ce suna so kullun su dinga daukan hukunci suna kai ma dagutu wa qad umiru ay yakfuru bihi kaga kafirce masa bayan kuma Allah ya ce su kafirce masa wa qad umiru ay yakfuru bihi wa yuridu shaytanu ay yudillahum dalalan ba'ida shaydan ne kawai ke so ya bar da su bata mai nisa kuma akwai kwatankwaciyar irin wannan ayar Allah sake cewa alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti kaga al jibt wat taghut ga waɗanda aka ba su wani rabo na littafi ba sai gashi kuma sun zo suna imani da aljibitu yadda malamin tafsir ke suka aljibitu shine suka ce gumaka asnam wa tagut suka ce da kuma me bokaye wata riwaya aljibitu suka ce sihiri at tagut suka ce me duk wani ababen da ko mai rai masu rai wanda ake bauta musu kuma suka yadda mutane ne su ake bauta musu kuma sun yadda da bautan duk wani wanda ake bauta masa yadda da bautan sunan sawa dagutu yanzu za ga in kana kallon kana hawa youtube sai ka yi kuka wani za ka gan shi kamili amma sai ga an zo an faɗi ana mai sujuda kai wani ma sai ce maka shi da yake maganan wai shi Allah ne in ba renin hankali da renin wayo ba kai ka taba ganin Allah ya mutu duk wanda ake ake ce musu allolin nan dan Allah ka gaya mun sun isa sana kansu mutuwa ai daga cikin abin da sa Allah ya zama Allah shine baya mutuwa baya mutuwa kuma baya ci baya sha kuma shi yake da mallakan komai don haka waɗannan ɗagutun su suke raba bayin Allah da tauhidi Allah subhanahu wata'ala ya sake faɗi cewa ƙul eh, hal unabbi'ukum bi min zalika masubatan inda Allah kuna son baku labari ai kamar aka ce kana so baka labari Allah ya ce zai baka labari ai da ka so man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qidata wal khanazir wa abad at-tagut haka kalmar sake da Allah sake kawo kalmar dagut Allah ya tsine masa albarka Allah ya nisan tashi daga rahama kenan Allah ya fushi da shi sanadiyyan fushi da su da Allah ya sanya birrai da aladu a cikinsu ya da su birrai kuma suka zo suna bautan ɗagutu Allah ya ce ula'ika sharrun mi makanan wa adallu an sawa isabil wannan shine mafi munin matsayi a ce ka je gaban Allah kana bautan ɗagutu baka da tauhidi aya ta ƙarshe wanda zan jawo ayoyi suna da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina tanabu taghuta ay ya'buduha wa anabu ila wanda suka nisanci dagutu Allah ya samu ni wa anabu ila suka koma zuwa ga Allah Allah ya ce me lahumul bushra suna da albishir ko haka ne wata albishir aljanna fa bashir ibad Allah ya ce kai mabayi na albishir wanda suka nisanci dagutun nan allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana su ne wanda a kullum idan an ce musu tauhidi to sukan saurara ba da su su kafirce su su yi ta hayaniya su ce ai wani ma wai shi ma za a bauta masa wai wani ma Allah ne wal iyazu billah ulaika me alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika ulaika alladhina hadahumullah Allah waɗannan su ne wanda Allah ya shirya zuwa ulaika hum ulul albab kenan duk mai tauhidi yana da hankali duk wanda bashi da tauhidi in ka ce masa mahaukaci baka yi baka yi baka yi kuskure ba baka yi kuskure ba saboda Allah ne ya ce su ne masu hankali wanda suka nisanci dagutu wanda suka yadda cewa Allah shi kadai ne abin bauta kuma shi kadai ake roko akwai hadisin ibn malik al-ashja'i wanda imam muslim ya fitar a cikin littafinsa nan salama yake yake ce babansa yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man wahada Allah man wahada Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah faqad haruma damuhu wa maluhu wa hisabu ala Allah duk wanda ya kadaita Allah subhanahu wa ta'ala in an ce kadaita Allah kenan ba da abota ma annabi ba ko da abota ma annabi ba da abota masa ba aka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala wajen bauta ya kafirce ma duk wani ababen bauta kuma bayan Allah annabi sallama ya ce to taba dukiyarsa haramun ne taba jininsa haramun ne in ya faɗi haka don Allah Allah shi fi sani haisabinsa yana wajen wa Allah subhanahu wa ta'ala to wannan lafazi shine ibn al-qayyim al yake faɗi cewa usulubin qur'ani kenan yazo ya kore ya tabbatar ya kore bautan wani ba wanda ba Allah ba sai ka yadda ko malaminka ne ko shehinka ne ko mala'ika ne ko annabi ne ba abota masa sai ka yadda wani za abota masa kadai shine wa Allah subhanahu wa ta'ala domin shi kaɗai yake da aljanna shi kaɗai yake da wuta babu wanda yake da aljanna ko wuta in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba don haka Allah ta'ala ya zarta mu da tauhidi ya ba mu ikon fahimtar kalmar tauhidin da kuma sa tauhidin a cikin aiki malaman mun da suke shiri waɗannan karatuka Allah ta'ala ya musu albarka ya sa musu a mizanin su na kyawawa a yi haƙuri eh, ni ba malami ne. wallahi kawai na hau abun ne yawa kuma da yake na zo saurara kuma aka ce zan yi shi yasa da haka Allah ta'ala ya sanya albarka cikin abubuwan da muka faɗi ubangiji Allah ta'ala ya sa mushirkan nan ko kuma wanda suke shirkan nan su fahimci cewa shirka suke su dawo su dawo kan tauhidi domin ba ba ka yi riba ba idan wani ka ya tafi wuta kai ka tafi aljanna riban ka shine ka samu abokan hira ya zamanto duk wani wanda daman ya faɗo duniya da kalmar shahada ya barta yana mai kalmar shahada Allah ta'ala ya sa dukkan su su dawo su yadda Allah shine kadai abin bauta don na kamar ana cewa lokaci ya yi minti ishirin ne to abin da nake tunani kamar minti ishirin ya yi ko akwai saura سبحانك bihamdik na نشهد Allah ilaha illa الا انت na ونتوب اليك to alhamdulillah Allah ya saka